you yanzu ka ka shirya ke da sai haka ne amma kin san ji nake ba daɗi zan yi tafiyan nan saboda lokacin zan yi tafiya wallahi sai rigacin ba daɗi gashi kuma ku a cikin ku gaba ɗaya an rasa wadda za ta yi min kara matar targabi na to kaga ai ba a waje ɗaya kake ba kuma sannan kai kanka ba za ka ji daɗi ba idan muka dinga yawon hotel ba mu nan ba mu nan inda a ce a waje ɗaya kake sai mutum ma tafi gaba ɗaya mu je mu zauna haka ne amma to da ce ba yawo nake ƙasa ƙasa ba a guri ɗaya nake zaune to ina tabbatar muke da cewa da na su dan ƙareren gida in ɗauke ki in kai ki a matsayin ki na amaryata kalaman naka su suke sa nake ƙara sanka yanzu dai mu tafi kai sai ka ce ba yau mutu ku zai tafiya ba mun yi kewar har mun gaji idan ma mun nuna damuwanmu ai ba fasa tafiyan za ka yi ba kila yanzu in ka tafi ma sai mun ganka ha ba kai mun uzuri ai kokari nake yanzu in dan yi tafi tafiyan nan in kafa kamfani na in yi zauna da ƙafarsa. kafin nan sai a basir ga mun tafi tafiya idan kana wannan maganar kamar da gaske a sani na baka fatan ka daina yawo a duniya kamar daɗin jirgin ka ke ji ba haka bane na lura cewa idan na biye ta ku zan makara rasa jirgin nan zan mace tafiya ba za ka yi ko sallama babu ka shafa sha'anin tafiya awo yanzu kina mun fata in na tafi kan dawo kenan ko ko daya zan fi kuwa farin ciki Allah ya kai ka lafiya dawo da kai lafiya sai dai da kyarka iske ni a cikin gidan nan wannan ke ta shafa ba ta shafe ni ba wahalar da mai kayan mm. ka. Cusa kai ba jini. Ai ni baki sani ba. Ni a gidan nan na fi tsanan Aisha a kan Saude fa. Hmm. Saboda ita Saude na san zaman ƴaƴanta take fa. Ita Aisha fa. So take mu dinga gugar jigida da ita? Ke kwantar da hankalinki da sannu za mu yi maganinta wallahi sai ta gane kuranta na auren mijin ya fuskanci gidan nan fa in ba ka yi da gaske fa ka nuna kai ma jan wuya ne fa yanzu sai yi waje rod da kai abu da su da Allah ke ma kike da su ya haka ba na ce na ku shiga ɗaki ku dinga sallama ba ma za mu sallama yawwa Umma ina abuwa na. <coughs> Ai abun ku ya fita da safe. Umma. Hmm? Me yasa abu bai ɗaya min da ba? Umma, me yasa abba ya zuwa taron iyayena na yara na makaranta? Yanzu za ki fara surutu naki na marasa kan gado ko? Maza ki wuce ki je gurin Hafsa idan ta gama abinci ku karɓa naku. hajiya dai an gujin hajiya hafsa na su hajiya hafsa hajiya baki ga dare yayi ne yanzu wajen karfe goma ake nema ka ga da Allah bana son surutu tana zuwa na kaji bari ma kira ta a waya kaji hello hajiya eh na iso amma ga mai gadi na shirin hana ni shigowa so gashi hello hajiya eh amma hajiya kin san alhaji ya ce to shi kenan shi ya hafsa wannan hikima ta kifa wallahi duk a ɗarge nake gaba ɗaya ɗarge nake ka san wani abu a asirin da wallahi ka fi kyau da mace a ah, da lafiya lafiya lafiya wani lafiya ne gaba ɗaya takura kin ga nan bujin abin da ya kamu ah, a ɗan kawo maka lemu mai sanyi da ɗan ruwa jiki ya wasake jini ya yi balance kin ga hajji hafsa wallahi duk ba shi nake yanzu ba kawai mu je mu yi abin da ya kamu wallahi da nan duk shi sai ka ce a gwiwa ka zo hajiya ai idan da abin da ya fi gwiwa a kansa nake na hijab na shiga ah, da Allah mu je da Allah mu je mu je mu je <laughs> mm.

Me zan gani a gidan nan? Ƙato da shigar mata? Ki ce kwarata kike kawo mana mana. Ta, Ya za yi? Kakka kuskure mai gadi ya tanka ba. Ah, Kakka kuskure ba. Ba ta. Je ka je ka. Je ka ko je ka je ka. Na na waje. Hmm. wannan mata san ruwa ba sa amfan kwando ne Kan ki kuskure ki kira wayan nan domin kiran wayan nan daidai yake da mutuwar aurenki da mutuwar aurena a gidan nan ban fahimci abin da kike nufi ba bayan abin da kika aikata har kina da ƙarfin cewa wani abu Ni kuwa nake da ƙarfin halin magana. Domin abin da nake aikatawa shi kike aikatawa a gidan nan. Ban fahimci karatun da kike biyawa ba. Na ga dai so kike ki naɗa tabarman kunya da hauka ne kawai. Ai kuma ni a zatona a yanda muke a gidan nan. ko da abin da nake aikatawa ba shi kike aikatawa bai kamata ki tuna min asiri ba ko da yake ita kishiya ba a bar amana ba ce ba amma in kin manta ni zan tuna miki ke lahadin da ya wuce da misalin karfe biyar na yamma a kure hotel kaga kar mu haɗu da idan sani anan sallama ne kawai in wuce ne kike ya gane to ka san samun mota a nan area yana zama matsala eh, gaskiya kuma fa haka ne amma bari in kai ki mana ruwa ta rufa min asiri na mutu maza su kai ni ka gani na mace to sai wannan yanzu ga wannan idan kin je ki abu gida ta gani mace tsoka ya mance shi mace kashi ba ya manta ba duk kin san wannan hafsa me yasa ba ki sanar da ni kin ban mamaki saboda ni ina kokarin rufa maki asiri saboda ina ganin dukkan wanja ce ki haƙuri hafsa ki daina bani haƙuri saboda na lura duk makaranta ɗaya muke ɗaukan darasi kawai a ci gaba da gashi Yeah. Ina abba an ce yana ɗakinki. La ha ilaha illallah Muhammadar Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yarin yara da ku har an koya muku fitsara da rashin kunya? Har kun san inda ubanku yake? Tsabar rashin kunya da sa ido irin na uwarku? Dama uwar ta ku bata da tarbiyya, bare ta yi maku tarbiyya. Eh, za ku zo ku tsatsare ni da ido, yau zan yi maganin ku. Yau ba, sai kun gane kurum. Ke, ke, kada ki kuskura. ki ga kan min yaya duk abin da za ki faɗa ki faɗa a kansu amma kada hannun ki taɓa jikinsu. Mm. Ke kike ɗaurewa ‘ya'yanki gindi suke mana rashin kunya a gidan nan ko? Daidai ne. Wani ne ‘ya'ya. Hmm. Aiki banza aiki wofi. Ai goma ina da ‘ya'ya a gidan. Me kuke da shi a gidan? Ina, me yasa ba a son Kare min baki. Kin fara irin waɗannan maganganun ku. Ba ce ba a son ku. Yana ƙaunar ku ma. Shi su ma suna son ku, suna ƙaunar ku. Kawai da suna ɗan muku wannan ne kun san ba komai mu shiga ba matsala ko suna ƙaunar ku kun ji ba ina ƙaunar ku in ba tarbiya bane mai kyau kun da ta ku ci a ko ba ruwan ku ba faɗa bane kawo karatu ne kawo ku kun ji idan kuma ka je falo idan kuka ga sa anti hafsa da su waye idan suka muku faɗa ma ku ce ku yi haƙuri kun ji yawa ka kuma su rashin kunya kun ji Abba kuma yana kira hello alhaji wallahi ban san da suka je ba alhaji wallahi ba haka bane ai ba lalle bane sai kullun da su da, sai na tambaye su ina za su je ko kuma su ma su faɗa min ni ba su faɗa min ba ban san inda suka je ba Amin alaikum Alhaji, kana tafi baka sanar da mu ba? Yallaɓai zuwa kuma ba sanarwa? Ina kuka je? Yanzu awa na shida da dawowa gidan nan. amma ba ku dawo ba kun fita ba kun kuma sanar da ni inda za ku je ba kada ka ce sakon da na turo maka bai shiga ba tun jiya na turo maka da sako za mu je dubiyan babana bayi da lafiya wallahi ya kada ka ga jikinsa yadda yi tsanani sai da aka ƙara mai ruwa leda shida to ai sako bai iso cikin wayata ba amma ya jikin nasa yanzu hmm, ya samu sauƙi, an samar maka da abin da ka ci daga gani kana tare da yunwa abincin ka na kammala yana kan dani kina nufin sai yanzu kika gama abinci kin bar shi da yunwa awan ta shida hana min girki tun da na dawo bata gama ba sai yanzu dan Allah dan annabi Alhaji kai hakuri wallahi babu cafane ne a kicin, sai da na kira yaro ma na tura ya so mana kayan cafane na girka abinci lalle yalla bai ka sha yunwa Alhaji bai kamata ka zauna da yunwa ba bari in je sarrafa maka mai sauki sauki da kushin kyauta in ji kai haka haba Alhaji ka duba ba irin lokaci da na bata wajen sarrafa maka girkin nan a ce zaka juya an baba ka ci girki na ba kai hakuri dan Allah na dauki wannan laifin a kai dan Allah kai hakuri ka ci ni wallahi murya ki ba sartse take min a kunne da kin bar ni kawai Thank you. kina jira sai na tsaya na miki bayanin wai menene abin shi Ana kada Na dawo. Kuma tun ɗaza nake falo nake jira. Ashe da ma kuke yi? Da zarar na fita kawai sai kusa sa kafa kuma ku tafi inda ranku yake so? A ce ki fita amma har a kai dare biki dawo ba? Ina ta jira? Gashi har na fara bacci. sai da fara bacci sannan zaki zo amma dai ka san matsalar da nake tattare da ita ko ka san a kowane lokaci ciwo na zai iya tashi to zuwa ne ganin likita to me sabi ga mu ai sai ki ga mu ko da ta waya ne Mari ni da dauka ma sannu za ka ce min ka san babu abin da na tsana a duniya sama da faɗa kawai sai ka zo kawai ka rufe yanda faɗa yanzu haka kai na ciwo yake jikina ciwo yake min. Ki yi haƙuri ni ban san baki da lafiya ba ya jikin na yanzu. Sauki gaskiya ni ba na son faɗa ni a daina mun faɗa. wannan shi ne yar gwanda na gaji da fitar da kuke yi zuwa unguwa ku kaɗai, daga yanzu shi ne direban da zai rika kai ku duk inda kuke so ku ce. gaskiya ba zai yi ba wani lamunta ba A kan me za a wani kama wani a cewa shi zai dinga fita da mu to ai wannan masalan takura ne ba ma wani a kama dan daudu wallahi ni ba dan daudu sunana ba ina hamsin sunana dan haka dan Allah dan annabi kafin tafiya ta yi ni saki daina kira dan daudu Ikon Allah Shi ne babban iko. To ai kila ke kya faɗa a ji. Amma ya za a kawo mana wannan gabjejin katon a ce shi zai dinga kai mu anguwa. Ai wannan takura ce. Alhaji wai ina aƙidar taka ta tafi. Gaskiya ka bar mu ko ina za mu iya zuwa ba sai da wani ƙato ba. Kar ku ɗaga hankalinku. Ni ma ba na kawo shi don ya takura muku ba ne. Na kawo shi ne don ya taimake ku ya kai ku To amma Alhaji ba ka ganin zama da ɗan Daudu a cikin gidan zai iya saba ka'ida da mutuntakan gidan nan? Ba wallahi ku daina ce min ɗan Daudu wallahi ba ɗan Daudu tun kafin ma sai ni ta kwana mu ta kanmu wallahi ni ɗan hamsin suna na ba ɗan Daudu ba ku sani kuma kallon da ke gani ke san ɗan hamsin ne. Kinga ke me sake da matsala ne? Duk lokacin da ake magana sai kin zo da mutane da wani irin fi'ili naki daban. to shi na ga daman kawowa kuma da shi za a zauna insha Allah wallahi wallahi Allah ka kwantar da hankalinka kamar sun ma'ananda ni tuki daga nan wallahi har gabas din nan wallahi zan iya kai su namiji da suna hajar sunan mu dai gaba daya um ga sunan dai yar gwanda wa'annan su ne mata na saboda ka dai inda suke so za ka kai su yan uwa na assalamu alaikum sannu shine babban yiko amma kana ganin idan aka yi haka babu wata matsala alhaji ki aisha kin faye damuwa wallahi ina zaune da saude ne kawai darajar zumunci laifinta a gare ni ya cancanci a ce ma na sake ta na yi mata korar kai kina zaton bayani akwai wanda za ta iya aikatawa irin wa'annan abubuwan ya kyale ta to ni dai gaskiya yanzu ba zan ce komai ba saboda bana gidan nan abin nan ya faru amma kamata ya ka gaya mata matsayinta tana zaune a cikin gidan nan na ɗaya ba aure take yi ba na biyu sannan kai baka ce ka sake ta ba kuma gashi kana so ka mallaka mata kwana na haka ne yake kona min rai bayan ta san abin da ta aikata min amma sai ta nuna bata ma san me ta aikata ba ba zan iya cigaba da mu'amala da ita a matsayin mata ba zan daure in ga kallanta a matsayin kanwa ba matata ba ba na son korarta da kaina ba na son duniya ta zage ni amma idan ta gaji ta tafi da kanta ina da bakin kare kaina ko idan kuma sake je lafiya kika rike ni kin ga kin dai ji abin da ya faɗa da kunnen bara to in ki shawara ɗaya wallahi in ni ce ki ko taron arfa na tara a cikin gidan nan wallahi sai na tafi na kyale su ma ki tattara kayan ki ma kawai ki tafi ki tafi yanki gidan ku saboda ya san ki naji ko ba dan Allah kika bin wannan shawaran ba na karɓa kuma zan yi aiki da shi amma ina so ki sani har sai ran da ya fito fili ya faɗa min dalilin da yasa yake min haka kuma ni ba zan taɓa barin gidan nan ba har sai in shi da kanshi ya ɗauki takarda na ya bani wace in tafi gidan in inda amma haka ɗin ba zan yi ba umar kenan kai kullum sai dai lissafin kuɗi da kaya baka magana aure na fa gaji da ganin ka a gauran nan ya kamata ya kasance hajiya umar shi ma ya shigo daga ciki ko kamar yadda kuke cewa wai kai yanzu har yanzu baka hango inda umar ya dosa ba ke ai to sai kin mun bayani hajiya ai ni tuni na hango shi kan wasa saude yake so au amma ya rasa hanyar da zai bullo mana da ci. Allah da iko yake umar kuma ni ba ma ban taba ganin ragon namiji irinsa ba a ba ragontaka ba ce domin kunya tana ɗaya daga cikin abin da ake bukata ita ce ta kauce mana daga matasan yau gaskiya kin ga lokacin da muke nema da ke ai ba haka bane sai na kwarai haka ne Umar Saude kake so amma baka yi mun bayani ba to ai dama ni abin da ke dan abin nan nake tunani a kai saboda na ga cewa kamar hankalinta ya karkata akan saurayinta mai suna Bello to na so kuma ya kasance an yi mata abu cikin takura an sa ta dole gaskiya ne to saude ta ce kuma na tabbatar da cewa tana da tarbiyya kamar yadda kake da tarbiyya ba wai zan tilasta ta bane ko kuma in tilasta ka amma ya kamata ni in same ta tuwo na mai na insha Allah idan saude za ta kasance matarka ce in Allah ya za ka aure ta domin na tabbatar da yarinya ce mai tarbiyya mai hali nagari kamar yadda kake da hali nagari Nakari, ai ko da ni ma na san cewa saudan yake so gaskiya wallahi da na fi kowa murna saboda kanwarsa ce za su fi zaman lafiya ni kaina zan fi farin ciki akan aurenka da saude fiye da kowa na gode Allah saka da alheri ah, saude ba wai a buri na in tauye miki rayuwa ko kuma na sake a cikin wata kaskantacciyar rayuwa ba shi isa na tarbiyyantar da ke kuma na baki ilimi na nuna miki yadda tarbiyyar ɗa take ga mahaifansa da sauran al'ummar duniya domin idan ka haifi ɗa ba wai ka haife shi ka ci moriyarsa kai kaɗai ba ne shi isa kika ga cewa nake so na zaɓar miki abin da zai zama mai nagarta a gare ki kasancewar yadda zamani ya lalace kuma idan yarinya tana ƙarama miji a uba yana iya samun mata miji misali idan ta girma ne aka ce ta auri wani ta zauna a gidansa an samu rabuwa to tana da dama ta zaɓin kanta domin a wannan lokaci ta mallaki hankalin kanta kin fuskanta ko to ba buri na ne in tauye ki ba na tabbatar da cewa ko da na zaɓa miki ke ma akwai wani abu a cikin ranki umar kin san umar umar maraya ne ba shi da uwa ba shi da uba duk duniyan nan ta malakiyo madina ne ne gatansa don haka tare muke yin sana'a da shi kuma ga yadda yake nuna mun umar mutum ne in an ce mutum to zai kasance yana da fuska uku na farko ba zai zama mai fuska uku irin wadda ma'aiki ya faɗa a cikin hadisinsa na farko zai zama mai ƙarya ne in an ba shi amana ya ci ba ɗaya daga ciki ga umar yake ya muskance ni a saboda haka nake tunani me zai hana ki auri umar idan kika auri umar a buri na ya cika ko da na mutu domin zan tashi a gaban allah ban ci amanarsa ba kuma ke ma ina ganin umar zai riƙe ki amana kamar yadda na riƙe ki kamar yadda kike yata da fatan kin fuskance ni saboda haka abin da nake so kawai shine ne zai hana ki sallamu bello to abba insha Allah zan sanar da shi ba wai dole nake yi miki ba kin fuskanta so nake yi na ji me shawararki menene ra'ayinki na ji abba kai ka haife ni ka girma da ka bani duk wani bukatun da nake da bukatarsa ka ilmantar da ni ka tabbatar da ni ba zan bijire wa umarnin da ka bani ko da kuwa in ba na so gaskiya ne Allah ya miki albarka Allah ya miki albarka ban yi zaton jin waɗannan kalaman daga bakin ki na ɗauka ke jaruma ce wadda za ta iya yin yaƙi da dukkan wani abu da zai iya kawo matsala a ƙaunar da muke wa junanmu ko da zan iya yaƙi da kowa a kanka ba zan iya yaƙi da iyayena ba Allah shi ne shaidana, kai nake so kai ne abin ƙaunata kawai dan biye zan aure shi ne kawai saboda biyayyen da nake wa iyayena ba don ina son shi ba ki sani ba komai a cikin sattukan nan naki illa zunzurutun yaudara ba komai a cikin su illa rashin ƙarfafa gwiwa to ba zan gushe ba ina ba da labarin ki a matsayin wata mayaudariya da na taɓa rayuwa da ita wadda ta sani ɓata lokaci na a kanta a ƙarshe ta guje. Bello, na Allah ka yi haƙuri. Kada ka tafi ni da irin wa'annan munanan kalama. Wallahi ba na san shi. Zan aure shi ne saboda biyan da nake wa iyayena. Bai dace kana gaya min irin wa'annan maganganun. Idan har da gaske kana so na, ya kamata ka je kana bada da labari ko wata yarinya wanda bata sadaukar da farin cikin iyayenta akan farin cikin wani ba. na je saudi yanzu abin da nake so ki tashi ki koma gida zaman ki a nan ma matsala ce amma ki sani ba zan taɓa mantawa da irin abin da kika yi mun ne miki fatan alheri bello bello

in cire sanki a cikin raina amma na kasa ban san me yasa ba ba dun ba na son ka bane nake kukan sai dai kawai ina kukan shakuwa da sabo da muka yi da bello amma kada ka damu daga yau insha Allah ba za ka ƙara gani na ya kuka akan bello ba na tattara dukkan zuciyata da sanka da kuma aurenka idan kika yi mun haka kin ga mai mun komai na kuma gode ai Allah ya kusa abbas da wallahi sai nake jin ba daɗi da ke sun tafiya ni ko wallahi ina ganin ka ba lalle bane ma sai sun dawo da wuri kike nufi kina nufin biki damu da su ba kenan na damu da su amma ba sosai ba ka san fa ni fa yanzu yar daɗi aure ce haka ne na ga alama Hello? Ya eh, ni ne? Yaushe? Inna lillahi wa inna. Lafiya? me yake faruwa to wannan jakar tana kunshi da duk wasu kadarori wadda mahaifin ke rasu ya bani to da yake ki ne na ga dace a ce na tattaro komai na da mukani rayuwar iyayena ya fi min komai muhimmanci a gare ni duk wani abin da ya shafe su kuma yana iya fame min gyambon da ke jikina don haka yanzu idan na amsa ma ban san me zan yi da su ba to ai ya zama dole haki ne a ɗauki gadon magaji a bashi abin da sake nan ɗauko wannan komai da komai na miƙa miki yanzu idan na amsa ni ba iya juya dukiya na iya ba balle in juya ka ci gaba da juya mana ni a nawa ganin hakan zai fi to yi da abin da ke tunani shine ki haƙuri da ki karɓa tukunan da na baki haka ne ya umar na gani na gode amma na bar maka komai a hannunka ka ci gaba da juya mana kai mijina ne kuma ɗan uwana ne ba ni da kowa a duniya fiye da kai don haka abin da nake so ka ke min amana kada ka wankantar da ba ni da kowa sai kai shikenan ki daina kuka kin gani in Allah ya da zan share miki hawayenki zan zame miki uba miji uwa dan uwa kuma kin ji Me yasa ka ɗauka alƙawari kuma kai saurin mancewa? Me yasa ka ɗau alƙawari wa mahaifina cewa ba za ka ci amana ta ba? Me ya sanya kai saurin manta alƙawarin da ka ɗauka ma? Sam baka zama yadda ka ce mene maka me yasa ka maka me yasa ka maka zaman nan ya ishe ba zan iya ci gaba da dawama a cikin wannan halin idan ban yi batar lissafi ba tafiyan alhaji ya kwana shida ba tare da mun fita ko ina ba shin haka za mu yi ta dawama kenan ba masu ɗebe mana kewa <laughs> kin san fa'yar gwanda a gidan nan idansa yana da ƙarfin ganin gulma bakinsa yana da tsinin faɗin gulma da makirci mu kuma ba za mu iya daina wannan harkan ba <laughs> ke bari ki ji ina da kina ganin har akwai wani abun yi wanda asiri ba zai tonu ba? Ƙwarai ma? Like it. kuke ba? A gafarcen da Allah da wannan wallahi sauri nake kama an faɗi su Allah ya ƙara so da ni. Eh, dama muna neman ka gidan biki za ka kai. Gidan biki? Ai aiki na ne. Zo mu tafi. Ku je. mu je muna ta tafiya hajiya har yanzu ba mu kai ba to ai ga gidan can dai mun kusa in Allah ya yi to alhamdulillah ya gaggawa ne to dole ne gaggawa hajiya to me kake ce na baka na zuba me ya aikin ka aikin ka fa kenan fa mun ce yau ka yi ni da mu kana yawo da mu a'a yawa ga gidan can yayi ya isa gashi alhamdulillah mun iso kai dai a dole ne fa Hajiya dinga jawabi dinga magana dan Allah da annabi wannan toki fa Allah ne haɗa da mm. kin ga sauka mu tafi To. zan iya kashe motar in shigo mu shiga a'a ina za ka shiga na ga biki ne dan Allah ka ga malam ka je kai abin da za ka yi idan mun kammala za mu kira ka ka san da gidan biki yake ko eh ba komai Allah kai mu in mun gama mun kira ka gama lafiya hajiya ne ba bakon zafi bane oh shikenan sai na dawo din fa a kira na waya hajiya mm, mm. yawwa dan wallahi ba a kira na waya ba wallahi zan yi bala'in magana gaskiya wai an kammala biki ni aka maida biki yau wallahi an maida ni biki a gama bukunkuna billahi lazi na zo na yi tijara billahi lazi in ba a magana mai kyau ba akwai tijara ko ne a zaton shi wai gidan biki muka shigo gaskiya ne to bari in ka da ka ciniki ta sha sweet wannan ai ba sweet ba har ta cimbom ko ai ba yawa to ni ma ai ni biyu zan bayar don kin cancanta ai miki haka ah, dama ai ni musamman ake sarauniyar mata ce <laughs> in ya ba da haka ni sai na ruɓa biyu sannan zan bai lallai ya sarauniya ce har da ni na san abin da na sani <laughs> ni zan bude ma sada rike a ah, to godiya nake Allah ta ta ke ashe ba a banza ba hafsa take ta amma gaskiya ashe ni ma zan ga karanci da soyayya haka hakan ya tsara min yankin tikiti son masoyina alhaji wati Allah Khadija Na gode. Allah ya ƙara buɗe. Allah sa ku haka. Ga shaida. Ga zuwa ga Na bar ku lafiya Hafsa Khadija Aisha da Saudi. ashe matan ir suke jira mata guda uku kamar shi ɗin ya doka tambura ita ko guda ɗayar ta jar uba gidan biki gidan biki gidan biki gidan shakatawa wallahi alhaji mati alhaji akwai shi da karrama jama'a ya san mutuncin kowa ina ka san shi ah, ni ko na san ina na san zaki ce ina na san alhaji mati wallahi duk wata mace wadda ta kai har shaƙiya ta ta ji da kanta a wannan gari wallahi ta san alhaji mati kuma ta san inda ana kawo ta gidan nan kai ba na san shashanci mu suna muka zo gidan nan matarsa ce ta haifu muka zo suna daman suna kuka zo mana wannan wallahi guest house ɗinsa ne ba wani matarsa take wannan gida wallahi gidan shakata ne wannan abu dai duk a yi rufa rufa rufa juna asiri in kuma kun nemi tashin tashin to wallahi bala'i ba zai kare ba ka ga mu tafi ka taimaka wallahi sosai ne ya kai mu wannan komai za mu iya baka in har za ka rufa mana asiri har kun sa hankali na da jikina ai magana taimaka ku saurara ku kwantar da hankalinku kamar kwarto da matar sarki ni abin da ya sa daman neman ku haka naga ana so a bauɗe min ne amma billahi lazi la ilaha illahu wani nake da jigajigai manya harshakai wanda zan iya haɗa ku da su billahi lazi ku shaƙe in shaƙe. to ai mu gaba ta kai mu cin tsiran mata me ya furan mu. ai in dai zaka kai mu wajen allajin da za mu yi kuɗi a dare ɗaya kai ma da naka ka mashi a'a yar gari ai ni tun da na ganka na san dama kai dan hannu ne sai dai ina tsoron furtawa kada in daki garwa ba dukan garwa bane ni kai na da na shigo gidan nan wallahi ina hada ido da ke na ga lallai akwai bama bamai a gidan nan gane min hanya wai makaho ya so tsugumi banda abin da muke tasa a jikinsa me zai zo nan da mu a gidan nan da tuni mun bar gidan nan dubi yanda kike dan Allah dubi yanda kike dan Allah wallahi kin yi zubin kala ki daya da zubin sa alaji falali wallahi ai in dai kun kwantar da hankalinku billahi lazi la ilaha illa wa duniyan nan zamu cike ta da tsinke in kuma kun bauɗe mu to wallahi kuma za ku bauɗe wahalar ya ajiye ku a nan gida shi ya fita kun san wata uwa ke zuwa ya tsina na a can to billahi lazi in za ku tsaya ku nema ku nema in za ku tsaya ku fito ku yi sagaɗeɗe kun gane dai karin ku to ta ina za a fara a ni ku na san ta ina za a fara ku dai ku bi ni a yanda nake so a a iko Allah me na rufe ido ba da abin da ne oh! Oh! na shiga uku mai jama'a ga nan kamar da masu yawa ajiya da hutawa wallahi da Allah la nake shigo na kammala mu wuce kawai mu wuce ina ban gane mu wuce ina ba ina zaton tun shekaran jana sanar da kai akan zaka kai ni gidan aure ni da ƴaƴana wallahi an samu matsala wallahi su haji hafsa ne suka ce wallahi zan fitar da su unguwa kuma to yau wa 'yan halal magana ku nake Allah ya kawo ku ai magana gaskiya ne dan wai sai na kai ta unguwa dan dole kaga dan Allah annabi me yasa tunda da safe baka sanar da ni ba kaga su kowane safiya kana kai su ka fitar da su anguwa ka dawo da su dan Allah ni yau dai ma ba za ka fitar da ni ba kun san da sanar da kai sai shakaran jiya ai da sai ka ce ba za ka samu dama ba ko ko sai ka ce sun riga ni ki hakuri hajiya in kin yarda zan kai sun dawo su kai ka dawo ina kaga malam zo ka wuce mu tafi dama mun kammala shiri hayaniya ku ne ta fitar da mu zo mu tafi mm, samun waje kuturu da rawan gada An ce maki irin ki ne ake sawa a gaban mota ko irin ki ne ake kaiwa anguwa hajiya aje abu titi aje a hau bus jakar asibiti. Da neman hanya makaho ya so gulma. Oh. kaji soko wai sai yanzu yake nema na a waya kana can kana fama da kamfani nan kuma ana nan ana kakkasa matanka ko ina da ko ina to bari an ji wata jaraba zai gaya mun alhaji barka je ya gari ya hanya kuma ya aiki ya kamfani komai dai na tafiya daidai ko to ubangiji allah ubangiji ya karo arziki ya karo alkhairi na'am suna nan ras wallahi suna nan lafiya Allah ba abin da ya dame su kuma ina kula da su kuma billahi lazi kaga alaji wallahi yanda suke bi na sau da kafa a gidan nan suna jin magana ta saboda suna tsoron kar abu kis yayi wallahi ka ji to ubangiji Allah ya kawo ka lafiya alaji to me zan faɗa su dora ma saboda zuwanka to Allah ya kawo ka lafiya ho oh, da zuwan alajin nan zan wullar da wayar oh lalle alhaji da wannan wannan zai tona mana asiri baka faɗa ba dan Allah kawai sai ka wani shiri wai ga kana a gari to billahi lazi la ilaha illa huwa yau akwai bala'i bara in yi sauri in kira wannan mata su san shirin da za su yi billahi lazi idan ba haka ba wallahi garin mu zai jike na ga gida kowa na zaune ban gasa ba ina ta shiga ni a ji mutuwar sarki a baki na ban gane ba in an ce ta fita sai ta cewa an yi mata sharri to ga yar wanda na saboda ni yanzu ina magana sai a ce nayi munafurci nayi sirku wallahi Allah haka ta fitar da nan na ce mata ka tabbata gobe shekaran jiya za ta ƙara fita ce ka tabbata kullun za ta fita in ce ka tabbata. wallahi har da cin mutum tana zagi na ni wallahi ban san ba <laughs> eh, da kwanta da hankali ba magana kuka bane ka gani a ah, kake zauna mu nan kuma daga can kar ki taka ne. ku yi can duk ku yi can kwashe su Alhaji san da dawo an dawo lafiya? Na dawo lafiya. Ke ce dai nake ganin baki dawo lafiya ba. Wato ashe kullum idan na bar gidan nan rashin mutunci kike yadda kika dama ko? Ba dama a gaya miki magana sai ki rika cin mutuncin mutane. yanzu ba hawan Allah nan ta halikin Allah nan yanzu me yayi zaki ka ci mai mutunci da yaci wallahi Allah ni abu gaba ne ya da mai inda ka san sallama kai na wallahi a kun ta hankalin ka ba za sallama za a yi sallama amma ba ta ka ba ina so ki tattara ina ki ina ki da ke da yanki ko ban man gida Alhaji kada bacin rai ya saka ka furta abin da zai dame ka kada bacin rai ya saka ka furta munanan kalamu a kaina ni ni da dama da na rabu da ke ke kin gada muna dama tare da ni Alhaji ka sake ni? Da ma kike? Kamar ke ku kana ne ma na yi wannan. Kuma ta gaida Aisha sai a tattara a koma gidan gidan tsohuwa. Sai ya hakuri da rayuwa. Allah ya kiyaye hanya. ke ce matsalar ki ce da kin ta tamu wallahi ruwa ba zai kwabi miki haka ba in ba ki bi tamu ba dole ganin matsala oh yar suwa a je a ci gaba da cin garin masara wallahi Allah a daina cin oh a sai gulo MTM service wallahi Hey! Hey! ne ya ruko eh wata dai ka je ka tume ta ita da ta shigo da shi gidan nan mu ba ka ji da wannan masifa kullum in mun gaya maka sai ka ce ɗan uwar ka ce to yau dai ka gane ma idan ka kullum sai an shigo mana da garfi gidan nan a gidan nawa je ka ba zai yi dai. ga baba can a kwance ita kuma ne mata abin karyawa tana falo tana cin abinci komi ya zafi maganin shi Allah ni dai ba na raba ɗayan biyu wannan abin shiryayya ce kuma duk tunaninmu da yadda muka kai ga nazari ba za mu taɓa ganowa ba tun da ranmu a ɓace yake ke haƙuri kin ji ba zan daina kuka ba kasafin zina ya fi kowane kasafi muni da me zan wanke kaina a maka tambarin kai mazinaci ne ni fata na ma an mutu kada 'ya'yana so su tarar da wannan mummunan labarin kina ga akwai wani ɗa duk nagari wanda zai so a ce mahaifiyarsa ta aikata irin wannan abin da aka min shari anti ba ni da kowa a duniya sai ke sai miji sai 'ya'yana ba ni da iyaye gashin mijin an raba ni da shi a lokacin da nake neman kulawansa karki wannan addu'a ni na san ku da umar na waccan gadi ne kuma mai ta addu'a in allah so ya da za mu gano gaskiya akan lamarin ki haƙuri sau dai allah yana saka wanda aka zalunta kin ji ki haƙuri watan duk labarin da alhaji umar yake bani na amaryarsa ban taba tunanin ke ce ba kai ta ce miki ma ina dawowa na shiga nan ban neman lambar wayarki ban samu ba sai na karsaya na tafi gidanku a nan na riske bakin labari aka ce mun kin yi aure amma mamakin da ne abokina mutumin kirki ne ya aka yi aure ki bayan halayenki da ke da shi sun bambanta kai ka manta makircin mace ne sun da ya fara zuwa wajena ni ban ɗauka ya zo da niyan aure ba amma yanayin kalamansa su suka sani auren shi sannan kuma na gane mutum ne na gari sannan kuma gaskiya ne na gaji da yawon banza shi sani na aure shi to ai laifi daga gare shi ne dan da ya aro ni bai zo akan komai sai akan masalaha ya ga min yana da mata uku amma biyu sun haɗe uwar gidansa kai shi kuma yana sanya auri wacce za ta zauna da uwar gidan shi lafiya ni kuma kaga babu yanda za a yi ku kun ki auren mu sannan ga wani yazo zai aure ni yanki ba zai yiwu ba ni hana aisha bayan ya aure ki kin zauna a gidansa ke zama ke zama natsatsiyar mace kamar yadda yake tunanin zaki zama alhaji ubala kenan bai taba son haka ba kuma laifi daga wajen sani saboda ya ajiye mu hudu a ƙarƙashinsa amma bai taba wata ɗaya a wannan gidan ba ni kuma a kowane lokaci ina buƙatar mijina a kusa da ni ni fa ƙarshe auren nan tumɓuke shi zan yin ajiye shi a gefe a daidaita da kai a haba aisha ai ko yanzu sai dai manya irin sa Allah Umar kin ƙarfi na kai dai kawai ka ce kai mijin hajiya ne kawai abin da zaka faɗa ke na yadda <laughs> to mu tafi amma wallahi gaskiya ba kyauta saboda Allah ya tututu awai ki nawa daga zuwa ki ce za ki tafi haba kara saboda yana gida ai sai in je in sallame shi kaga tare za ku tafi dama a ce ba tare kuke ba wannan da sauki kaga yanzu dakata dakata abin da za a yi tafiyar ba ni na kawo ta ba kawai zan jirga shi ya yi gaba daga baya na bi shi in je in sami su kin muna tare a ba za a yi haka ba kai dai ka bari in ka tafi ku ka dawo in yi tafiyansa shi kadai kaga sai mu haɗu ko ni ma ni sai in zo in maka ai ban dai ce ba zan sayar da za a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi babu abin da ke tsakanina da shi ziyara kawai na kawo masa yanzu ashe abubuwan da kake aikatawa na cin amanar mutane ka rika neman matansu abin bai tsaya har ga iyalina ba su tsallake ba sai dai duro iyali iyalina haka ne amma na gode wa Allah da Allah ya nuna min wannan abin ke kuma ya tona miki asiri na san wace ce ke ashe dama yanzu bin maza kike in nayi tafiya Allah ya isa tsakanina da kai da ita gaba daya Allah kuma tsine muku albarka sannan igiyar auren da ke tsakanin da guda uku duk na datse su daga wannan lokacin na gode wa Allah da ya nuna min wace ce ke da gani da idona kai kuma wannan ɗabi'ar dama na shayi maka nasiha kanta ka daina ka daina yau gashi Allah ya kawo ka inda kayi na ƙarshe da. ni ba zan tafi in tona ma asiri ba amma ina tabbatar maka da cewa kana zaune Allah zai bayyana kai wayo duniya ta gani amma za ka gani Allah ka ya hakuri Allah ka ya za ki ga hakuri Allah ya sa ma ki ce kin zo gidana a kwasa kaya ki gani za ki ga rashin hakuri karce a gurin wannan Hello? Asibiti. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. to to to eh eh to shikenan ba da wa. Hello Usman. Yawa eh amana hospital zaka je da Allah eh ina da mara lafiya. A ni ban samu dama zuwa bane eh kawai da ka je ka ce eh patient dina. Eh yawa. dala um, nan ne emergency ko? to dala akwai wanda aka kawo da zu sun yi asda eh gaskiya ne an kawo mutum to da namiji ɗaya mace biyu amma namijin da macen Allah ya musu rasuwa mm. saurari mace ko kuma to ina ne idan ka bi nan hannunka na dama za ka na dama mm. na gode Rafi. Sannu? Ba alajin ba ne, shi ne dai min waya na ce barin zuwa duba abin da abin da yake faruwa. Matan da ke farka yanzu barin kira na su saboda su ne ya kamata ce suna wajen zaki farka. Ka kira su. Saboda me? Ka kira su ba zan rayu ba. Lokaci na yayi. dole in amsa kiran Allah da kwana ba haka bane ai kisan cuta ba mutuwa bace bari da in fara kiran nan su kace su ya mu musamman ma sauje sama masa masa tashi kaje domin gashi nan yanzu ya yi faki ka tabbatar ka shiga ɗakin kuma ka tabbatar ya ganka kuma ka yadda ya kama ka je ka je ka je ka je ka je ka je ka ya ga mata asiri amma bai taba kama ta ba wani abin da ya kamata mu yi ba mu da wani zaɓin abin da za mu zuwa za ka same shi ka gaya masa Dan kafin a kawo su gaskiya accident din ya jawo sun zubar da jini sosai kuma kaga dole akwai buƙatar a ƙara musu jini to ba za mu yi haka ba sai mun gwada jinin su mun tabbatar ya lafiyan jinin su yake an same ta da cutar HIV kaga lalle ne shi ma ka je ka gaya masa saboda ya zo mu gwada shi ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzu ban da axton ga hiv wannan masifa ne mai ce kama hattara ga matan aure ku daina cin amana ku kankame mazajen ku ku bar yin yawon mazaje same shi ku taimaka masa matansa ne suke halayyar bin yawan mazaje halin bakin ciki ya same shi ku taimaka masa eh. matansa ne suke halayyar barka da safiyar kuma ta na kun shi lafiya wa yake da matsala ya zo ya ga yanni ke da tambaya na daura mara don ya wuce rana ta tafiya na bar ku lafiya amsa kadija da aisha da saude ciki ya shi ku taimaka masa eh. matansa ne suke hala kwa tafiya ashe daman kwagir suke jira mata guda uku kamar shedan ya doka tambura ita ko guda ɗayar ta kibiye musu tayi yi mara. tamkar mijinta na nan kajiya mai halin mazaje halin magin ciki ya same shi ku taimaka masa eh. matansa ne suke hali Wata suke towa ya san ma suke zuwa wata ma a cikin sahar daukar ta gida ake zuwa su sun haɗe kai fajirci na ta haukawa. hawa sun saba tarbiya su mata same shi banda taimaka masa eh. matansa ne suke halayya mijin yana a can neman na abinci yake baya kula da wasu mata mutunci nasa ya rike ko suna ta wasa dokar allahu sun sake san ba su yin tunani sun sai da ofa gurin mazaje halin ciki ya same shi ku taimaka masa eh. matansa ne suke halai da da ashe a zaman su suke gwada masa ali dukkanin su su ukun su burin su su shi ya masa ali yana da lafiya abinci tufa ba abin da ya rasa ali sun tsallake mijinsu kuma gashi suna ta bin mazaje halin bakin ciki ya same shi ku taimaka masa eh. matansa ne suke ita sau da ta riƙe addini na ta ta yi lafiya tana ta addu'a Allah ya kawo mijinta lafiya sai tsawo masu ke zagi sun mata sun yi fariya ali ba ta kula musu kajibiya mai tarbiyar mazaje halin bakin ciki ya same shi ku taimaka masa eh. matansa ne suke hali karshen alawa sai ku tsaya zancen nake muku mata guda uku dukkanin su kwasin shiga uku daya kanta ya cire gunyawan ta kaji ali daya ko ta ɗauki cuta domin bin yawan mazaje halin bakin ciki ya same shi ku taimaka masa eh. matansa ne suke hali ita ko ɗayar tana can tuni ma hankalin ta ya gushe wahala iri-iri bayan nan auren ta an kashe yawo gurin mazaje ya ja musu duka sun fashe sau da ta rike mijinki ke ce halin mazaje zage shi ku taimaka masa matansa ne suke halayyar bin yawa mazaje halin bakin ciki ya same shi ku taimaka masa matansa ne suke halayyar bin yawan mazaje salamu alaikum alaikum salam Hajiya ina wuni? Lafiya Na gajiya. Na gajiya. hajiya akwai hakuri. bani da ƙarfin gwiwa da zan iya ɗaukan idona in kalli sauri sakamakon abin da na aikata mata sannan kuma ba zan iya buɗe bakina in ce mata komai ba amma ina so don Allah ki taimake ni ki bata ta haƙuri na yadda na yi kuskure na yanke hukunci cikin gaggawa kuma akan abin da ban sani ba cikin ganganci waɗanda suke aikata abubuwan da ba su kenan ba sun yaudare ni sirrin jayi ne na ɗauka su ne mutane na gari ita kuma wata ke da gaskiya ban mata adalci amma yanzu Allah ya gane da ni a halin da ake ciki yanzu na tsorata a amari irin na mata na firgita ba ni da wata mace da nake tunanin zan iya rayuwa da ita idan ba sauda ba na zo in roƙa ni dan Allah dan annabi sau da ta yi haƙuri gaskiya ne shi yasa ba a yanke hukunci cikin fushi kuma yana da kyau bincike a aure ko dan gaba kar ka ƙara yanke hukunci cikin fushi ka ji ko haka ne saude ki haƙuri ki yafe masa kin ji ki haƙuri ki yafe masa saude kin ji ki gode wa Allah ma da gaggawan bayyana gaskiya ki haƙuri kin ji alhamdulillah Allah na gode ma hajji yanzu ai zan ya ɗaukan iyali na ko caɓi me aka yi da maza ma ai da sauran rana aka ba tana wasu irin maganganu ko za ka iya gaya mana suwa mata suke no ba ni bane wallahi matan abokina ne ai wannan ba kuma ji komai a ce daga cikin da abin da ke faruwa amma zan ba ku labarin ne dan saboda kuma ku kiyaye saboda rayuwar ku ta gaba